بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا صبر goma ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wadda ta yi daidai da ashirin da shida ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas muna nan dai cikin sura ta biyu ita ce suratul baqara a darasinmu da ya gabata man tsaya ne ƙarshen aya ta 182 waɗin Allah subhanahu wa ta'ala faman khafa min musin janafan أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور yau bi innillahi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 183 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما مأدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر ۖ أو على سفر فعدة من أجام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta azumi akan ku ma'ana an farlanta azumi akan ku kama kutiba alal ladina min kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun don ku zamo masu kiyaye dokokin Allah lafazin kutiba alaikumus siya ya gabata a baya jiya mun tabbatar da cewa kalmar kutiba ma'anaha furida an farlanta an wajabta kuma nan mabniyun ne limalam yusamma fa'ilu sai zamo asiyamu siyamu na'ibul fa'il kenan kutiba siyamu alaikum bi ma'ana furida siyamu alaikum an wajabta an farlanta azumi a kanku abinda ake ce ma asiyam azumi shine al-imsaku kamewa mana al-imsak kamewa shi da imamu kabari yake cewa masdarun ne min qaulil qa'il kalmar azumi masdari ne daga faɗin mai faɗa mutum yakan ce sumtu an kaza wa kaza ya ani kafaftu an a larabci mutum yakan iya cewa sumtu an kaza wa kaza bi ma'ana kafaftu na kame gabarin kaza a asumu an usauman wa siyaman wa ma'ana siyamu alkaffu amma amara Allah bil kaffi an sai ce ma'anar kenan mutum ya kame Gabarin abinda Allah maɗaukacin sarki ya umarni a kame gabarin sa wa minhu qaulullahi ta'ala zikru yace zai shiga karkashin ma'anar wannan kalma ta kamewa waccan kissa tana na Maryam da Allah yake cewa faquli inni nazartu lirrahmani sawma mana duk sanda kika haɗu da wani ɗan adam ya tambaye ki ina kika samu ɗa ce na yi Allah ba kancan kamewa ba na zan kame bakina daga magana falan ukallima yawma insiya a yau dai ba zan yi wa dan adam magana ba kaga kalmar ta zo da ma'anar kamewa ke amma azumi a istilahi malamai suka ce shine kamewa ke bantacciya a wani lokaci ke bantacce da kuma kiyaye wasu sharuɗa keɓantattu domin wata ibada keɓantacciya ko su ce kamewa daga almufirat su ne ci sha kusantar iyali wasu ma na ƙarawa da kame harshe daga batsa a shari'a zagi da sauransu jayayya da musu da nufin bauta ga Allah maɗaukakin sarki tun daga ketowa alfijar har zuwa faduwar rana suka ce wannan shi ake ce ma wato azumi to wannan azumi an wajabta shi a kan? kenan azumin ramadana wajibi ne akan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya malamai suke cewa hukuncin azumi annahu fardu aini wajibi ne akan dukkanin musulmi baligi mai hankali wanda yake mazaunin gida ba matafiyi ba mai lafiya ba mara lafiya ba haka nan dangane da mace kuma ya zama ba ta lokacin jinin al'ada kuma ba ta jinin biyu wanda ya cika waɗannan sharuɗa azumin watan ramadana ya zama wajibi kansa saboda Allah ya ce ku kutiba alaikumus siyam wannan ya tabbatar da cewa farilla ne ko Manzala ya fassara wannan a hadisin da ya ce buniyar islamu ala khams an gina musulunci kan abu biyar a cikin waɗannan abubuwa biyar ɗin ya ambato wasu ya mai ramadan da azumtar watan ramadana ya nuna kenan azumin watan ramadana farilla ne shi sa Allah ya ce an wajabta muku azumin watan ramadan kama da alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta ma wanda suka gabace ku lafazin kama kutiba malamai suka ce shin wannan kafin ɗin tana nuna yadda Allah ya wajabta mana azumin ramadana tun daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana irin wannan azumin aka wajabta ma waɗanda suka gabace mu ina fata gani ko kuwa a'a kafin tashbihi ɗin tana nuna kawai an wajabta musu su ma azumi ne kamar yadda mu ma aka wajabta mana azumi mana mun yi kamanceceniya ne kawai a iya wajabta azumin amma tsari da salo da nau'in azumin kowa nasa daban ina fata an gani domin ya ce kamar yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku to ta yaya aka wajabta musu a nan malamai akwai magana biyu wasu malamai na ganin irin wannan azumin da aka wajabta mana na ramadana wanda muke yin sa tsawon wannan wata suka ce irinsa ne aka wajabta ma waɗanda suka gabace mu cikin yahudu da nasara al-hassan al-basri ya tafi kan wannan magana idan ya zamana an ɗauki wannan ma'ana kenan sai ya zamo kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ayat da ta biyo baya zata zama karin bayani kenan ita ce shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran sai ya zamo watan ramadanan da aka saukar da qur'ani cikin sa shine watan da muke azumta shine kuma watan da al'ummatan da suka gabace mu su ma aka shar'anta musu su azumce shi ina fata an gane wannan <coughs> masu magana ta biyu suka ce a'a lafazin kama kutiba kamar yadda aka wajabta suka ce wannan kamanceceniya yana faruwa ne a iyakan azumin an wajabta mana azumi irin yadda aka wajabta musu azumi amma ba wai siffata mu da tasu ɗaya ba ina fata gani suka ce kenan an wajabta mana azumi su ma an wajabta musu azumi kenan kamanceceniyar mu da nasu min haisul kaifiya la min haisul qadar ta yanayin kaifiya za a kame baki ba wai gwargwadon abin da muke yi ba wannan shine ra'ayin jumhurin malamai to su ma kuma sai suka tattauna wanne da wanne aka wajabta wasu suka ce an wajabta musu azumin kwana uku a kowane wata su waɗanda suka gabace mu wasu suka ce an wajabta musu azumin ashura azumin ashura aka wajabta musu har ma wannan magana imamul bukhari ya rawaito ta cikin tarikul kabir daga afa yana ganin cewa an wajabta ma al'ummatan da suka gabata azumin ashura ne wannan ma'anar kuma tana nuna kenan mun yi kamanceceniya da su wurin wajibcin azumi amma wurin siffa da yanayin yadda kowa zai yi azumi nasa tsarin to a nan kuma mai kamanceceniya da su ba kowa nasa tsarin yake ina fata an shi za ce kama ku ce ma'alin ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai Allah ya faɗi hikimar shar'anta wannan azumi sai ce dan ku samu iya kiyaye dokokin ubangiji malamai suka ce abinda ya sanya kenan aka shar'anta azumi shine dan a samu taqwa la'allakum tattaqun at-taqwa min al-wiqaya ma'anar wiqaya shine ka sanya wani abu tsakaninka da wani abu abinda yake nufi anan ka sanya tsakaninka da azabar Allah maɗaukacin sarki wani kariya sai suka ce kenan azumi yakan gadar ma mai aiwatar da shi ta takawa don ku zamo masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah suka ce saboda shi azumi a cikinsa akwai tsarkake rai akwai tsarkake gangar jiki tsarkake rai shine tsarkake zuciya domin ya bar abincinsa ya bar abincinsa don Allah zai iya shiga lungu ya koye ya ce ya koshe ba tare da kowa ya sani ba amma sai ya bari don Allah kaga akwai tazkiyatun nafs akwai tsarkake wato rai akwai tsarkin rai sa'an nan akwai tsarkake gangar jiki domin yin azumin yakan sanya wato gangar jiki ya samu lafiya domin ka shekara kana ciye-ciyen wasu abubuwa to lokacin da ka zauna wata guda kana azumi wasu daga cikin abubuwan da suka yi maka yawa a jiki duk wannan azumin zai taimaka wurin kawar maka da waɗannan abubuwa ɗin kaga akwai tsarki na gangar jiki kenan bayan tsarki na rai Sa'annan azumin kuma yakan toshe dukkan wata hanyoyi ko kafa ta shedan wannan ne sirrin da ya sanya ma manzala yace matashin da ba shi da ikon yin aure kuma yana da karfar sha'awa sai aka ce yau ta azumi ya ma shar shabab a istata'a minkum ta falyatazawwaj me yasa sai ce fa hu a lil lilbasa wa sanu lilfar fa mallam ya yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija yace ina horon da yin azumi domin azumin zai zama masa tamkar fidiya saboda kenan garkuwa ne kan dagarki ne shi yin azumi ɗin. sai malamai suka ce wannan aya tana mana ishara zuwa ga cewa waɗanda suka gabace mu kenan su an wajabta musu azumi ne don a wahalar da su don su sha wahala domin kangare wasu ga Allah subhanahu wa ta'ala amma al'ummar manzana sallallahu alaihi wasallama su an shar'anta musu azumi ne domin a tsarkake su ina fata an gane suka ce saboda Allah ta yi kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum dan ku nan ku wannan al'umma da aka shar'anta muku azumi dan me dan ku samu wato tsarki na rai da kuma tsarki na gangar jiki da tsarki hatta na zuciya hatta ma lafiya ta gangar jiki wannan azumi da Allah ya wajabta sai Allah ya ce ayyaman ma'adudat an shar'anta wannan azumi ne kwanaki waɗanda suke ma'adudatin 'yan takaitattun kwanaki kwanaki waɗanda suke ma'adudat ƙididdigaggu lafazin ayyaman ma'adudat ayyaman menene masa nasaba domin babu wani fi'ili da ya masa nasaba sai malamai suka ce ayyam zai zama mansubi ne da asiyamu da ke waccan aya saboda asiyamu masdari ne shi kuma masdar ya amalu amalal fi'il ina fata an gani kenan ku ci ba alaikum siyamu ayyaman ma'adudan. an wajabta muku azumi wasu 'yan kwanaki don masdar in ka juya shi zai iya baka wato fi'ili har ma da fa'ilin kutiba siya siyamu an sumu ayyaman ma'dudat ina fata an gane an wajabta muku azumi ku azumce shi kwanaki waɗanda suke ƙididdigaggu ina fata an gane sa'an nan ayyaman ɗin sai ya zo na kira ita na kira kuma takan iya fa'idantar da ƙanƙantar abu ko ta nuna yawan abu ko girman abu da darajarsa ko ƙasƙancin abu a nan za mu iya cewa ta zo ne ta nuna ƙanƙanta mai yasa saboda shi ayyaman ɗin sai Allah ya ƙayyade shi da wata bayani sai ce ma'adudatin ma'adudat kuma 'yan ƙididdigaggun kwanaki su ne kwana 29 ko zuwa kwana nawa ko zuwa kwana 30 ma'ana kenan azumin ba wani yawa ne da shi ba yan kwanaki ne gu kawai a cikin kwanakin shekara aka ce za ka zauna ka azumci waɗannan kwanaki Allah ya ce faman kana minkun marida wanda ya kasance cikinku yana hali na rashin lafiya au ala safari ko yana ali na tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhra Allah madaukakin sarki yace idan ya buɗe baki to ya kididdige wasu kwanaki na daban bayan azumin watan ramadana ya rama su wannan aya malamai suka ce taksisi ne na waccan aya ta farko wannan gaba يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا وتعا تفيد العموم يا أيها الذين سبب الذين اسم موصول إلى فتان كان يانون عمومي nan kuma sai aka ce faman kana minkum maridan sai ya zamana kenan waccan aya da aka ce duk wanda yayi imani an wajabta masa azumi sai a ce fa a hali na rashin lafiya ko kuma hali na tafiya to a nan ne mutum zai iya buɗe baki sai ya lissafa wasu kwanaki na daban ya raba ina fatan gani A kan haka sai suka ce kenan lafazin faman kana minkum maridan akwai hasku faman kana minkum maridan au ala safarin fa wanda ya kasance cikin ku yana hali na rashin lafiya ko yana hali na tafiya sai wannan ya janyo fa afqara sai ya bude bakinsa saboda tafiya ko rashin lafiya to wannan fa alaihi iddatun min ayyamin ukhra ko fa alaihi iddatin min ayyamin ukhra wajibin ne ya azumci wani adadi kuma na kwanakin da ya sha a wasu kwanakin na daban bayan watan ramadana ina fata an gane sai Allah ya ce wa alal ladina yutiquna ga waɗanda kuma suke iya yin azumin fidiyatun ta'amu miskin suna iya fada fansa ta ciyar da miskin lafazin wa alal ladina yutiqunahu malamai sun tattauna dangane da wannan tafsiri kusan zai iya ɗaukan ɗayan fuskoki guda uku fuska ta farko wasu malamai suke cewa wa alal ladina hu suka ce wai ayar akwai hasfu a cikinta shine an shafi harafin nafi na la taqdiri wa alal ladina la hu ga waɗanda ba za su iya yin azumi ba ina fata gani ga waɗanda ba za su iya yin azumi ba to su wannan fidiyatun fa'amu miskin su ciyar da fansa ta ciyar da miskinai wata ƙira'a fidiyatu fa'amu masakin su ba da fansa na ciyar da miskinai da yawa sai suka ɗauki wannan aya a matsayin nafi madadin matsayin isbatu domin aya ta zo da siga na tabbatarwa sai suka ce a'a tana nuna nafiyu ne idan ka kaddara mata namu wa alal ladina la yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko fidyatun ta'amu masaki ga waɗanda ba za su iya jure yin azumin ba ko ba za su iya azumin ba za su ba da fansa suka ce wannan ya kunshi wanda ya tsufa tukub ba zai iya azumi ba wadda ta tsufa tukub ba za ta iya azumi ba kaga anan za su ba da fansa ke wannan shine tafsiri na farko ko da yake wasu malamai na cewa wannan tafsiri bai ma so ba saboda mai suka ce ba za ka kaddara cewa akwai asku dangane da aya ba sai idan ba zai yi ayar a iya fassara ta a za'irinta ba tare da wannan ƙarin ba suka ce kuma wannan aya zai iya yiwuwa a karanta ta a fassara ta bisa abin da ta tabbatar ba tare da an buƙaci zuwa ga kaddara wannan latin ba ina fata an gani sai masu magana ta biyu suka ce a'a babu wannan ƙarin la wa alal ladina yutiqunahu sai suka ce kalmar yutiqunahu din ma'anarta hu wa hu waɗanda zai yi su yi azumin amma kuma za su sha bakar wahala za su wahala to su wannan sai turba ta'amu miskin su ba da fansa ta miskini suka ce kamar mai shayarwa mai juna biyu aka ga zai yiwu ta iya yin azumi amma wata za ta sha bakar wahala za ta iya kaiwa ma za ta sha bakar wahala haka mai shayarwar ita ma zai yi ta iya yin azumin amma za ta sha wahala sai suka ce su ake nufi tsoho wanda ya tsufa zai yi ya iya yin azumin amma zai sha wuya ina fata an gani sai suka ce waɗannan ake nufi sai su ba da fansa ta ciyar da miskinai sai su buɗe baki ba sai sun yi azumi ba ina fata gani sai fuska ta uku sai suka ce wa alal ladina yutiqunahu sai suka ce kalmar yutiqunahu tana ta na cewa yastati'unahu ba wai za su iya yi da wahala ba a'a za su iya yin azumi kawai ba tare da sun sha wahala ba sai suka ce wannan aya ta sauka ne farkon saukar da aya na magana akan azumi suka ce wanda ya ga dama yakan yi azumi wanda ya ga dama sai ya sha azumi sai ya ciyar abinda ke tabbatar da wannan hadisin bukhari da muslim daga salamatu ibn al’akwa Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna fi ahdi rasulullah sallallahu yace mun kasance a zamanin manzana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka shar'anta azumin watan ramadana man sha a sama wanda ya ga dama ya azumci ramadanan wa man sha a afṭara wanda ya ga dama ya buɗe bakin sa waftada bi ta'ami miskin sai ya bada fansa ta ciyar da miskini yace haka muke yi farkon sauke azumi farkon saukar da ayar azumin haka muke yi a zamanin manzala wani yayi in ya gaji wanda ya gaje wa Allah ko ya gashi ba zai iya ba yana da zaɓi, sai ya fasa yi sai ya ciyar da miskini ce, hatta unzilatil aya har aka saukar da wannan aya da Allah ke cewa man shahida minkum shahara falyasumhu aya da za ta biyo bayan wannan wannan aya da muke kanta sau da sai waɗannan masu magana ta uku suka ce da farkon saukar da maganar azumi in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka sha ka ci yadda miskini madadin wato yin azumin da baka yi ba suka ce wannan hukuncin ne sai daga baya kuma aka soke hukuncin da cewa faman shahida minkum shahara falyasumhu sai zama yanzu lallai-lallai kawai babu maganar kai zaɓi sai kai wannan azumi matuƙar baka cikin waɗancan masu larurori ɗin ina fata an gane wannan tafsiri na uku saboda haka a nan kenan muna da magana uku magana ta farko akwai ƙaddara la'ul lamun wa alal ladina la yutiquna mu ga wasu cikin malamai sun yi raddin wannan tafsiri magana ta biyu babu ƙaddara lamun amma yutiqunahu suka ce wanda zai yi ya iya yin azumin amma zai sha wuya magana ta uku babu kaddara lamun amma yutiqunahu wanda zai iya yin azumin ba lalle ne ya sha wahala ba a farkon shar'anta azumi in ya ga dama ya bude baki ya ci abinci ya ciyar in ya ga dama ya yi azumin sa ba ya ciyar ba sai aya ta gaba ta soke wannan ta ce lalle yanzu a azumi babu maganar ciyarwa to ya za a yi da wannan aya da kuma maganar abdullahi dan abbas da yake cewa wannan aya laisat mansuka babu abin da ya shafe ta sai ce tana magana ne kawai akan dattijo ko dattijuwa wata ruwaya kan mai shayarwa ko mai juna biyu sai a ce waccan magana ta abdullahi dan abbas da wannan ruwaya ta salamatu ibn al-akwa ba karu ita wannan ruwaya tana magana ne akan wata mas'ala muayyana tana magana ne akan taksisin wata mas'ala muayyana shine cewa a farko farkon shar'anta azumi kana da zafi in kaga dama kai in kaga dama ba za ka yi ba ka ciyar daga baya kuma wannan hukunci ya zama babu yanzu dole ne kai azumi mutakar baka cikin masu waɗancan al'ada ina fata an gane sai zama shi kuma waccan magana ta Abdullahi dan Abbas yana maganar ba a shafe hukuncin dattija ba da dattijuwa ba a cikin waɗanda za su iya shan azumi har yanzu kuma za su iya ciyarwa ina fata an gane su ba sa cikin waccan magana ta cewa an soke wancan hukunci ina fata an gane wannan akan haka kenan dangane da azumi za mu iya ganin akwai masu al'ada na farko aka ce dattijo tsoho ko tsohuwa idan mutum ya kai tsufan da ba zai iya azumi ba to zai dakatar da azumi kullum zai ciyar da miskini guda wannan sawa'un ɗa namiji ne ko mace matsala ta biyu mara mai shayarwa da mai juna biyu su ma idan ba za su iya yin azumi ba to ya za su yi in ba za su iya yin azumi ba yaya za su yi to su ma mafi ingancin magana cikin maganganun malamai shine idan ba za su iya yin azumi ba saboda tsoron abin da ke cikinta ita mai juna biyu ko tsoron ita kanta lafiyarta haka mai shayarwa saboda tsoron ɗan da suke shayarwa ko tsoron ita ma kanta lafiyarta a nan sai su buɗe baki in ya so sai su ciyar da miskini kullum ina fata an gani imamu na maliku kuma sai ya ce bayan sun ciyar da miskini kullum ita mai shayarwa ko mai juna biyu in kuma suna da dama suna da iko kuma sai su rama ina fata an gani to amma dai nasoshi da yawa sun tabbatar da cewa in an ciyar ba sai lalle an rama ba na ɗaya za mu ga abdullahi ɗan umar hadisi ya zo cikin sunan dara ne? yana da ya tana da juna biyu sai ta ɗau azumi sai ta galabaita sai abdullahi ɗan umar ya umarce ta ta karya wannan azumi kuma kullum ta ciyar da miskini guda kuma a za mu ga abdullahi ɗan umar ci da ita ta rama haka nan wata ruwaya daga abdullahi ɗan abbas shi ma da ya ce mace mai juna biyu da kuma mai shayarwa in suna jin tsoron abin da ke tattare da su ko suna tsoron lafiyarsu za su ciyar da miskini kullum kuma su ma ba za su rama ba ina fata an gani in kuma suna ganin za su iya bari bayan wannan mai juna biyu ta haihu ita wannan mai shayarwa ɗan ya wadatu suna ganin za su iya ramawa ba tare da kuma sun ciyar ba to anan kuma sai su iya bari su rama shi ma yayi amma dai su ciyar ɗin kullum wannan shine abinda ayar ta furin jayarwa kamar yadda muka gani a zahirin nassin ayar man kana minkum maridan wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin ko fidyatun ta'amu miskin kaga wannan abinda wato ayar ta fi nuna wake sa'an nan malamai sun ƙari juna sani dangane da abinda za a ciyar da miskini kan wasu malamai suke cewa wajibi ne a ciyar da kowane ne rabin kwano alal akalli na alkama kullum mudun nabi guda biyu ce wasu suka ce a'a kowane azumi mudun nabi ɗaya za a bayar wasu suka ce a'a rabin kwano za a bayar na alkama ko rabin kwano na dabino ko kuma na busasshen inabi wasu suka ce a'a shi wanda ya buɗe bakin ne zai nemi abin da zai ci a wannan rana in ya nemi abin da ya ci a wannan rana ya ci sai suka ce wai ya zame masa wato ciyarwarsa amma dai abin da ya farin jaye ɗayan waɗancan maganganu da suka gabata ko dai a ba da rabin kwano shine nabi biyu ko kuma wanda ya farin jaye shine da azumi ɗaya ka ba da mudun nabi daya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya ce wa man tatawwa khairan don wanda wato ya aikata ayyuka na alkhairi yana nufin neman alkhairi gurin Allah madaukakin sarki wa huwa khairul la wannan alheri ne gare shi akan wannan tadawu'i da yana alkhairi na ƙara ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata na azumi musamman in yana so zai ba da fansa sai ya ba da fansar da take sama da abin da wato ya kamata ya bayar to shi ma alheri ne gare shi shi Allah ya ce wa an ta sumu khairun lakum amma fa ku yi azumin a wannan wata na ramadana madadin ku bari ku rama daga baya ko ku ciyar wannan shine yafi muku alkhairi saboda wa an ta sumu masdarun ne muawwal taqdiri wa siyamukum khairul lakum azumunku a wannan wata din alkhairi ne gare ku in kuntum ta'lamun in har kun san alkhairin ne gare ku a cikin wato rayuwarku duniya da lahira shine mafi alherin al'amura guda biyu to kamata yayi ku azumi ma'ana ba ku yin azumi ku ce za ku ba da fansa ba na sha'ur شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله مدوكين سركي يتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان shine watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa shi kuma wannan alkur'ani an saukar da shi ne hudan linnas don ya zamo shiriya ga mutane wa bayyanatin min kuma ya zamo bayani ne na shari'a wal kuma ya zamo littafi ne mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya mai shahida minkum shahara duk wanda ya halarci wannan wata daga cikinku falyasumhu ya azumci wannan wata wa man kana maridan wanda ya kasance mara lafiya ne au ala safar ko yana hali na tafiya wannan ya janyo ya buɗe baki fa'iddatun min ayyamin ukar to ya lissafa wasu kwanakin na daban ya rama wannan azumi din yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin sassauci gare ku shi yasa ya ba ku dama a hali na larura kuna iya buɗe baki ku rama a wani lokaci. wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin kuntatawa gare ku wali tukmilul idda kuma domin ku samu dama ku cika wannan adadi na wato kwanaki da Allah madaukakin sarki ya umarce ku da ku yi wannan azumi din wato na Ramadana wali tukmilul idda wali tukabbirullaha ala ma daku bayan wato kun cika adadin abin da kuka buɗe baki a watan ramadana a bayan watan ramadana ɗin wani tukabbirun laha alama a dakon kuma ku zama kun girmama Allah maɗaukakin sarki abu sa yadda ya shiryar da ku zuwa ga dacewa da wannan wata na ramadana saɓanin al'ummatan da suka gabata da su kuma suka ɓata wala allakum tashkurun don ku zamo kuma masu ƙarin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala lafazin sha'arun ramadan malamai suka ce a sha'aru mushtaqqun ne min al kalmar an tsago ta ne daga wato shahara min al-ishhari bi ma'ana in aka ce shahartu saifa na zari takobi iza salaltuhu idan na zari kenan sha'ar kalmar ta samo asali daga bayyana abu fito da abu sai ake gaya ma wata yayin da ya bayyana sai a ce masa sha'ar wannan wata kuma an danganta shi zuwa ga ramadan kalmar ramadan wasu malamai suka ce an kira watan da sunan ramadana ne saboda wata ne wanda li'annahu yarmidu zunuba saboda wata ne da yake kona zunubai yake shafe zunubai sai aka ce masa ramadan wai suka ce a an kira shi da suna Ramadan ne ba dan komai ba saboda shi kansa sunan lokacin da aka sanya ma waɗannan watanni sunaye to shi ramadana ya fato ne a lokaci na tsananin zafi sai aka kira shi da wannan suna na ramadan saboda ramadan daga arramda'u arramda'u shine tsananin zafi da ƙasa take ɗauka yayin da rana ta zafi a lokacin da ake tsananin zafi shi sa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa salatul awwabin hina tarmidul fisal sallar bayan Allah managarta shine yayin da ƙasa ta ɗan fara zafi kaga hantsi ya ɗan ɗaga sosai kenan lokacin walaha a lokacin ne ɗan taguwa ke fitowa ina fata an gane daga arramda'u ne domin waɗannan watanni guda goma sha biyu tun kamun zuwa musulunci watannin nan suna mun yi bayani a nan al-muharram saboda wata ne wanda sukan haramta shi an haramta yaƙi a ciki amma kuma wani lokacin sukan wato ɗauke shi daga wannan wata su kaiwa wani wata safar saboda wata ne wanda yakan zamo ba sa komai ko sukan fita daga gidajensu domin tafiye-tafiye ko yaƙe-yaƙe rabi'in al'awwal saboda lokaci ne da suke zama su yi gyare-gyare na gidajensu da gine-ginensu da yaɓe da sauransu rabi'in sani shi ma haka jimadal awwal wata ne sun kira shi da wannan suna saboda lokacin gari ya fara bushewa 'dan ruwan da ke tattaruwa ya fara bushewa jimadal sani shi ma haka rajab minat tarjib ma'anar tarjib shine girmamawa saboda suna girmama wannan wata din sha'aban saboda tashaqqubur rijal mazaje na bazama ko ina suna tafiya kai are-are ramadana saboda lokaci ne da ake tsananin zafi shawwal kuma lokacin da raƙumansu suka fara barbara akan ce shalatil iblu aznaba ha'irra kuma ta fara daga jelatta sannan zulka'ada wata ne da suke zama a gida ba sa zuwa ko'ina ba yaƙi ba komai ba sauransu zul'ijja kuma wata ne da suke fita su tafi haji saboda haka sai suka bashi wannan su to sai wasu malamai suka ce ramadana saboda lokaci ne na zafi shi sa aka kira shi da wannan suna wato na ramadana to wannan wata na ramadana wata ne wanda unzila fi alquran aka saukar da alqurani a cikin wannan wata lafazin an saukar da alqurani malamai suka ce zai iya daukan fuska biyu ko dai ya zamo a watan ne aka saukar da alqurani sukutum dinsa kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa unzilal alqur'anu jumlatan min adh-dhikr fi laylati 24 min ramadan yace an saukar da alƙur'ani ne gaba ɗayansa sukutum daga lau'il mahfuz a daren 24 ga watan ramadana faju'ila fi baitil izza sai aka kawo shi saman duniya wani wuri da ake ce masa baitul izza har ma wata ruwaya da Imam Ahmad ya fitar a Musnad daga Wasilatu dan Aska yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa nazalat suhuf Ibrahim awwala lailatin min shahri Ramadan suhuf Ibrahim sun sauka ko an saukar da su ne a farkon dare na Ramadana haka nan wa unzilat at-taurat laylat li sittin min Ramadan an saukar da at-taura shi daga watan Ramadana wa unzila al-injil li 13 an saukar da injila sha uku ga watan ramadana wa unzila al-qur'an li min an da al kuma a wato 24 ga watan ramadan sai zama kenan sha'ar ramadan allazi unzila fihi al ya zama an saukar da qur'anin sukutum ɗinsa kenan daga wato lauhil mahfuz zuwa wato saman duniya haka nan zai iya ɗaukar shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran sai zamo saukar da a nan, ana nufin shi ne farkon watan da aka fara saukar da Alƙur'ani. sai zamo shi ne farkon watan da aka fara saukar da Alƙur'ani. ina fata an gane sai zamo kenan farkon watan da aka fara saukar da Alƙur'ani shi ne watan ramadana shi za aka ce unzila alquran ai unzila fihi ko bidayatu nuzulil ƙur'an. kuma shi alqurani sai Allah ya ce hudan linnas an saukar da shi ne dan ya zamo shari'a ga mutane hudan linnas wa bayyinatin kuma ya zamo bayani ne min alhuda na shari'a wal furqana kuma ya zamo wata ne ko alkur'ani ya zamo littafi ne da yake bambance tsakanin ƙarya da gaskiya waɗannan duk siffofi ne da shi alkur'ani ɗin. wadan linnas nan maf'ulun ne li ai li ajli hidayatin nas an saukar da qur'ani ne don shiryar da mutane sannan bayyinatin min al bayani ne na shari'a shi alkur'ani sa'annan wal furqan littafi ne da yake rarrabe maka tsakanin ƙarya da gaskiya sai Allah ya ce duk wanda watan ya alarto yana nan ba matafiyi ba ba mara lafiya ba to ya azumci wannan watan kaga lafazin shahida bi ma'ana azara ba kallo da ida ba <coughs> fassara kalmar shahida da kallo kuskure ne domin kace sha'ada yushahidu mushahadatan wannan shine na kallo sha'adal ilala ya ga jinjirin wata amma an kace shahida ma'anahu hadara ya halarto wata ina fata an gani kenan wanda watan ramadana ya halarto yana zaune gida ba matafiyi ba yana da lafiya ba mara lafiya ba falle ya sumbu ya azumce shi ina fata an gani sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu sai yace wali tukmilu da idda dan ku cika adadin kwanakin da kuka sha ko da bayan ramadana ne kuma ku girmama Allah akan shiryar wanda ya muku dan ku zamo kuma masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin mai to Allahu alam mutana so wani ce assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya ya ce ina so a yi min ƙarin bayani dangane da zakar kayan gona da kuma na lambu ina samun ƙarin bayani to zakar kayan gona yan an ce kayan gona shine zakatun arsi kamar abubuwan da za su iya ajiwa ana mai da su kuma a matsayin abinci kamar masara dawa gero da sauran waɗannan abubuwa sirri da makamantansu to su waɗannan kayayyaki idan ban ruwa kai suka kai nisabi suna da tsarin zakka haka idan ruwan sama ne shi ma suna da tsarin zakkarsu na ɗaya dai dole sai ya kai wusiki biyar kamsatu ausuqin duk wusiki ɗaya na sa'an kwano sittin da sa'in annabi mudin nabi hurhudu ɗin nan so sittin shi zai baka ke daya to kaga sa'i 60 sau biyar zai baka sa'i 300 to duk wanda ya noma kayan abinci wanda ya kai wannan sa'i 300 zuwa sama in ya zama ruwan sama ne ya bai shi bar ruwan ba shi ne ya bar ruwa da kansa ba ba inji ya siya ba yana zuba mai ba ba jigo ne da shi yana bar ruwa ba a'a da ruwan sama ne to zai bada. zai kasa gida goma sai ya ɗauki kashi ɗaya bayan ushiri nan, zai ba da ushiri ya kasa gida goma sai ya ba da kaso ɗaya in ka kasa sa'i ɗari uku gida goma nawa zai baka talatin talatin sau da ka za ka ɗauki sa'i talatin ka bayar kamar kwano talatin kenan a cikin kwano ɗari uku da dai, kwanan baya tsiri in ka cika mudun nabi huda kwano irin wannan na'au ba zai yi tudu ba idan kuma kai ne kai ban ruwa to ka sha wahala sai aka baka sassauci wannan kwano 30 din sai ka dauke ta sai ka kasa gida biyu sai ka daura bi ka bayar mana kwano nawa 15 to wani abin da ya loma in ka auna sai ga kuma buhunhuna ne zai bada idan ko kayan lambu ne wanda ba na ajiya ba kamar salak tumatir tattasai alayyahu ko kayan marmari irin su mangoro ɗata da sauran waɗannan abubuwa kabeji da sauransu to su kuma a kankin kansu babu zakka a kansu su waɗannan abubuwan zakka tana kuɗinsu sau da ka idan ka sayar abinda ka tattara na kuɗin in ya kai nisabin zakka to shine anan zaka fitar da zakka in bai kai nisabin zakka ba babu laifi ka dan dauki wani abu ka bayar sadaka dan ka shiga cikin ya wallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ko ka dan ciri su kabejin kowaye ka dan ba wasu suma su amfani da shi idan bai kai zakka ba wannan shine shi ba a fitar da zakka a kansa sai dai a cikin kudin idan wato an saida ya isa zakka sai a fitar wallahu a'lamu tambayar su biyu akar makallahu mai cece ma'anar kuyanga da kuma da kuma kwarkwara ita kuma malam akwai su a yanzu haka ne da abu ɗaya ne kuyanga bai wakka kwarkwara ma dai bai sai dai bambanci kawai ita kwarkwara ana tasarri da ita ita ke cewa sadaka baiwar mutum ce amma yana kwanciya da ita ita ko kuyanga ko baiwa ta yi kawai aiki take masa amma baya ta amma dai dukkanin su bayi ne kuma har yanzu ana iya samu me yake janyo a samu din ai akwai matakai da ake bi a samu koyanga ko abin nan saboda ka inda har yanzu wanda take baiwa ce ko iyayenta bayi ne suka haife ta har tana baiwarta ina fata an gane mutukar tsarin da aka tafi da shi na bauta din tsari ne wanda musulunci ya yarda da shi sai dai in ba tsari ne wanda musulunci ya yarda da shi ba to wannan babu shi kuma dan mun karanta a nan cewa musulunci ya zo ne kau da bauta shi sa ma a abubuwa da yawa musulunci ya rataya su da a 'yan tabawa kafarori har ma hadisi ya ce duk wanda ya mari bawansa ka fara sai 'yan tashi da sauran abubuwa makamantan wannan wallahu alam mutum bai so kuke yi akara maka Allah dangane da yanka shin dole ne mutum sai ya kalli gabas yace akwai wanda ya yanka ya kalli kudu da aka mar magana sai yake ce musu ina ne ba Allah ya eh, gaskiya ne ba sai lalle ka kalli gabas ba ba sharadi ne kawai abin ake so a yanka shine yi bismillah ka yanka don Allah kuma ya zama ka yanka abin ake bukata jijiyoyin nan alal aqalli da makogaro da jijiyoyin nan guda biyu ya zama ka yanke ɗaya daga cikin jijiyoyin shikenan abin da ake da bukata amma ba sharadi ne sai ka juyar da ita gabas ba juyar da ita gabas tana cikin laduban yanka ba wajibin yanka ba ina fata an gane saboda haka ba laifi bane in aka yanka ko kudu ka kalla ko arewa yanka yayi kuma za a ci wallahu alam to wannan bayan shi assalamu alaikum yace akarmakallahu dangane da mutum ne yazo sallar tarawih sai ya samu raka'a daya to malam in limai ya sallama tilas ne sai ya ci ko ɗayan sun zama biyu ko kuma ɗaya na aka taɓa zama raka ɗaya ta ta ba da abin nan dole ne ya miƙe ci ko ɗaya ya sallama sannan kuma ya bi su to ta mai sabi shakar bakallahu yana jin wani limami idan an tahi sallar tarawihi sai ka ji ya ce salatu tarawih ko kuma dai wutiri sai ka ji ya ce salatu wutiri a eh. kar bakallahu shin wannan ya inganta a hadisi ne ko kuma dai a aya za a iya faɗi kuma za a faɗi kawai ne abinda na fahimta yana tunatar da mutane sallar da za a yi wannan shine amma ba wanda yake kuma dole sai ya dinga gaya mutane wannan abu wallahu a'lamu wannan bayan sallah yake so akar maka Allah a rinka jin hankali matasa dangane da kallon kwallo musamman wannan lokacin azumi din kawai ya za ka yi da su ai iya abin da za ka faɗa dai ka faɗa ku mm, ina jin yau ma karanta duk na wuce can na ga wasu mashina da waye dankam a zube ni kullum abin da nake faɗa abin yana ban mamaki abin da yake na wajibin mu ba shi muke ba sai wani abu can na shiriri wannan abin la kaddim wa la akhir ba abin da za ta mana in ba kai ba za a baka eh, lada ba za a baka zunubi ba hasali ma in ka je ka zauna sai dai ka bata lokacin ka a banza ka haɗu da bacin rai su kuma suna cin suna ɗiban dala ko ba ka bani suna cin suna ɗiban dala sai kuma nan kana fama da talaucin abin da za ka ci ma a najeriya in dai dan najeriya ne ka yi ina fata an gani Allah ji kamalin Jafar yace duk wanda Allah ya lice a Najeriya yana nufin ya jarrabe shi kuma haka ko ba haka bane domin za ka kalli kasashen da ba su kai mu wadata ba ba su kai mu ba amma za ka ga rayuwar da suke tafi tamu sun fi mu saukin rayuwa ko mu su kai mu wadata ba wanda bai yawo waje bane shine ba zai iya gane amma wanda ya dan ketara ko nan kasashen mu nan na Afirka kewaye da mu za ga ba ɗaya muke da su ba kuma mun fi su arziki mun fi su komai abinda ya sa mu 'ya'yan agwagwa ne Allah ji kan wani malamin mu yace yace ƴaƴan agwagwa ne yace Najeriya ƴaƴan agwagwa ne ka san ƴaƴan agwagwa uwace take bin su ba su suke bin uwar ba an gane an gane wannan misalin to kaga kaman irin wannan ne mu zauna muna wani abu can wanda ba shine zai amfane mu ya amfani rayuwar mu wannan fata lokaci ne saboda haka kawai fata su matasa waɗanda suke da abokai matasa masu irin wannan su dinga jan hankalin suna nusar da su illar fata lokaci a banza a rayuwa sai mutum ya girma zai ga cewa a shi ba karamar asarar lokacin sa a banza ba kuma lokacin ba zai dawo ba Allah ya kiyaye mai eh, abin na karshe shi da Allah yana so a sanya shi a cikin addu'a dangane da wani al'amari da ya dame shi Allah wani gaske to Allah ya yi masa na'am yau damuwa yanzu kowa ma yana ciki ko Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya dukkanin waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yayi mana baki daya Allah ka zauna mana da kasa lafiya Allahu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين